ku biyo ni marhaban insha Allah bidiyon mu na za mu yi muku jawabi ne akan yadda za ku je ku fara mining na wani sabon crypto mai suna Satoshi shi wannan Satoshi ga wanda yake da tarihi ya ƙirƙirar Bitcoin wasu na magana akan cewa shi ne ya ƙirƙiri Bitcoin to shine wani kuma ya kirkiri wannan crypto ɗin ya saka mai sunansa satoshi domin hatta hanyoyin da ake mayan na bitcoin kusan iri ɗaya ne ko kuma salon yadda aka soma mayan na bitcoin sanda ana ba da shi a yi mayan kyauta a lokacin to irin wannan salon ne shi ma wannan coin ɗin mai suna satoshi aka ɗauko saboda haka Eh, sai mu shiga bidiyon a hankali domin mu bi daki da daki ku ga yadda za ku yi ko yadda za ku fara kuma mayan naku da wannan satoshi ɗin kamar kullum zan ajiye muku link a description da kuma comment wanda ku click akan shi zai kawo ku wannan feji kamar haka da ya kawo ku wannan fejin za ku ga gashi total supply na wannan shi satoshi din kimanin 2.1 billion ne shi total supply din shi to yanzu da ya kawo wannan feji sai ku click akan wannan sign up din ku yi click akan wannan sign up din zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku wannan fejin zai ce ku saka email address ɗinku a nan wajen ga shi ya email address bacin kun saka sai ku danna wannan next ɗin da kun danna next zai kawo ku wannan fejin kamar haka ga shi nan misali nan na saka email address ɗina ga shi nan sun ce sun aika saƙon a verification code zuwa wannan email ɗin saboda haka in ma baka gan shi ba ka je ka shiga trash ko spam folder za ka iya ganin shi a nan to saboda haka yanzu sai ka je cikin email ɗinka yanzu misali na cikin email ɗina ga shi na kuma satoshi su da suka aiko da Sako, daga verification code nan shi za ka kwafa in ka kwafo shi sai ka koma sai ka yi fesin ɗin shi a nan wajen bacin ka festing ɗin shi kamar haka sai ka danna next da ka danna next yawa ka yana next kenan zai kawo ka feji na gaba in kuma har lokacin da suka bayar yan sakannin kamar suka sittin yayi ba a turo maka ba za ka iya ƙara dana wannan resiyan ɗin sai su turo maka wani amma in sun turo maka sai ka je ka ɗauko sai ka saka bayan bobin a nan wajen sai kuma ka yana next da ka yana next zai kawo ka wannan fejin kamar haka da ya kawo ka wannan fejin zai buƙaci ka ƙirƙiri password ne za ka saka password a wannan na farkon login password nan compound password sai ka ƙara confirming ma'ana ka ƙara tabbatar da wannan password ɗin ka ƙara maimaita irin ta kenan sai ka click akan wannan register ɗin da kai click akan wannan registers zai kawo ka page na gaba kamar haka yana kawo ka wannan pejin gashi nan zai nuna maka cewa registration success ma'ana rajistar da kai ta yi saboda haka yanzu download app to start mining za ka yi download na app din su ne domin ka soma mining sai ka click akan wannan ok da ka click akan wannan ok din zai kawo ka wannan page yana kawo ka wannan page zai ce ka yi download gashi nan zai nuna maka registration success download app to start mining sai ka click akan wannan download app din da ka click akan shi zai kawo ka wannan page gashi nan zai maka cewa chrome needs storage access to download files tana buƙatar a ba ta storage ma'ana ma'aji ko kuma guri kafin a soma a mayan ɗin ma'ana chrome needs storage access to download files chrome tana buƙatar mai guri kafin mai a baka dama ka yi download na wannan file ɗin sai ka danna wannan container ɗin da ka danna continue shikenan zai zauna maka wannan rubutun sai ka danna allow da ka danna allow zai zauna maka wannan gashi nan zai zauna maka cewa this type of file can harm your device do you want to keep a global satoshi shi wannan Wai wannan shi application ɗin zai iya da wayarka kana so duk da haka ka yi download ɗin shi wayan ne da su google play za su iya maka domin ba lallai bane in an ba su tallar shi ma'ana an saka shi a google play shi sa su faɗa maka haka in ba ka so a gaba ka ci gaba in kana so kuma sai ka danna wannan ok ɗin da ka danna ok shikenan zai kawo ka wannan fejin kamar haka gashi zai nuna maka ya soma downloading sai ka ɗan jira yana gama downloading zai nuna maka kamar haka gashi nan ya gama downloading sai kai click akan wannan open ɗin da kai click akan wannan open ɗin zai nuna maka haka yana nuna maka haka gashi a staging of gashi zai nuna maka haka za ka yana next ne zai ƙara kawo ka nan gashi zai faɗa maka cewa still dai wannan application ɗin su ba san daga inda aka samo shi ba saboda haka sai ka shiga settings ka ba da umarni saboda haka sai ka click akan wannan settings ɗin da ka click akan shi shikenan zai zo zai kawo ka wannan page da ya kawo ka wannan page ga inda aka rubuta unknown sources ɗin nan to ga nan maɓalli ga shi fari sai ka yi click a kan shi zai koma kamar irin wannan koren kamar haka still in ka danna zai ƙara maka wurin sai ka danna ok da ka danna ok shikenan zai baka dama sai ka kunna wannan maɓallin kana kunna shi kamar haka shikenan sai ka koma baya da ka koma baya zai kawo ka nan wajen da ya kawo ka nan wajen still za ka na next ɗin ne ko kuma zai iya wucewa da kai nan da ya wuce da kai nan sai ka ƙara danna wannan download app ɗin da ka danna shi zai nuna maka haka ga shi kana so kai download ne tunda already mun riga mai din sai kai click akan wannan na farkon nan ɗin nan nan za ka click akan shi da ka click akan shi to shikenan zai nuna maka wannan fejin sai ka danna install da ka danna install shikenan zai kawo ka wannan fejin sai ka cancel akan wannan tallan yan sun nuna maka tallan ko ba su nuna maka ba shikenan sai ka danna wannan don din da ka danna don gashi kamar haka shi ya gama installing kenan sai ka danna don kana danna don shikenan zai nuna maka wannan fejin da ya nuna maka wannan fejin kawai ba ruwanka da shi sai ka ku dawo a akan wayarka da ka dawo a akan wayarka sai ka je application da kai da downloading din shi sai ka click akan shi kamar haka zai buɗe maka yana buɗe maka zai kawo ka wannan fejin kamar haka da ya gama buɗewa fejin zai dawo kamar haka da ya dawo kamar haka sai ka click akan wannan mining ɗin dan wajen da ƙasa ga yadda ka rubuta mining sai ka click a kan shi da ka yi click a kan shi shi kenan zai buɗe maka kamar haka gashi shi nan zai ce start mining nan ɗin nan sai ka yana wannan start mining ɗin nan da ka yana start mining zai ce maka to sai ka yi please log in and start mining ma'ana ka yi log in sai ka saka password ɗinka da kuma email address kafin za ka soma mining saboda haka sai kai click akan wannan me ɗin ga inda aka rubuta mi sai kai click akan shi da kai click akan shi to zai kawo ka wannan fejin kamar haka yana kawo ka wannan fejin sai kai click akan wannan login da kai click akan login to zai kawo ka feji kamar haka zai buƙaci gashi ka saka email ɗinka a nan sannan kuma ka saka password kana gama sai ka click akan wannan login din da ka click akan wannan login din gashi zai nuna maka kamar haka gashi nan hello gashi ka zaka email address ɗinka to yanzu ka shigo kenan zai baka damar ka soga mining sai ka click akan wannan mining din still dai wajen nan mai diga da alama bitcoin sai ka click akan shi da ka click akan shi zai buɗe maka kamar haka yanzu gashi na ya ce maka to start mining you need to complete the real name authentication first ma'ana ba za ka so mayan ba sai ka tabbatar da me sunanka na gaskiya ba za su baka dama ka so mayan ba to saboda haka sai kai click akan wannan verify din da kai click akan wannan verify din zai kawo ka wannan fejin kamar haka a wannan fejin abin da zai nuna maka shine zai ce ka saka sunanka sunan da za ka sa ka tabbata shine a jikin katinka na zaɓe ko kuma katinka na ɗan ƙasa saboda haka sai ka saka wannan sunan yadda yake a jikin katin zaɓe ko kuma katin ɗan ƙasa a nan wajen wannan kwalm na farko nan kuma sai ka saka mai lambar da ke jikin wannan katin naka na zaɓe ko katin ɗan ƙasa sai ka saka ta a nan wajen sannan sai ka daina wannan start face verification ma'ana status mai su ɗauki hotonka ko kuma bidiyo na fuskarka domin su tabbatar da cewa kai ɗin ne a jikin wannan katin da ka saka lambashi?" shi za su riƙa baka umarni ka kalli kyamara ko ka rantsa idanunka ko ka buɗe bakinka ko ka karkatar da kanka a hankali ɓangaren dama ko hagu to haka za su dinga yi maka har sai sun amince da cewa eh kai ɗin ne za su na maka verified da suna maka verified shi kenan ya to yana yi sai ka koma cikin wannan application din naka da ka dawo kamar haka to sai ka click akan wannan mayan ɗin kana click akan mayan ɗin to zai baka dama gashi za ka ga nan kamar yadda kuke gani za ka ga nan gashi nan mayan kun ga mayin to gashi nan gashi nan yana jujjuyawa to ya so mayin kenan to shi wannan tsarin nasa shine a duk minti goma ana samar da block ƙwaya ɗaya ne kamar nan yadda kuke gani nan ɗin nan za ku ga shi next block za ku ga saura minti bakwai da sakan arba'in da ɗaya gashi nan kamar kuke nan block height ɗin nan za ga kimanin blok dubu arba'in da biyu da ɗari shida hamsin da biyu aka samar daga saman wannan mayin ɗin to a duk minti goma ana samar da blok ne ƙwaya ɗaya shi kuma duk blok ƙwaya ɗaya ana ba a dama a yi mayin na wannan satoshi ɗin kimanin ƙwaya dubu biyar to kuma gaba ɗaya shi wannan satoshi ɗin ƙwaya biliyan ɗaya biliyan biyu ne da miliyan ɗari ɗaya aka samar sannan kuma duk bayan shekara hudu za a lalata kuma za a yi bayan za a kona rabin shi wannan total supply din saboda haka yanzu nan da shekara hudu masu zuwa zai tashi daga mai biliyan daya biliyan biyu da miliyan ɗari ɗaya ya dawo kimanin biliyan ɗaya da miliyan hamsin kun an kona rabin shi kenan to haka wannan tsarin suka ɗauke shi duk bayan shekara hudu za a lalata rabin abin da ake samarwa duk bayan shekara hudu za a lalata rabin abin da ake samarwa ta haka shine ne abin zai riƙa yin ƙaranci a kasuwa darajar shi kuma tana ƙara tashi to kamar yadda kuke gani nan za ku gani kun gani participated 119 blocks yanzu na yi participating a mai ma'ana ina kan tsarin har aka yi na kimanin mai blog 119 almost da kusan mai an kusa kai wa 24 hours kenan sannan sun ce mai mayan ɗin zai dakata idan mai ba kai blog 150 ba ma'ana in dai ka riga ka yi shi batun kai block 150 da kai wannan duk ba shi wane kawai automatically zai ci gaba da yi ne ko da waye ka aka shirke ba zai ce wace ka dawo har ƙara dannawa ba a'a kawai zai ci gaba da yi ne har iya abin da ya sauwaka yanzu kamar da kuke gani ni yanzu gashi na yi participation ma'ana da shiga ta an samar da block kimanin mai ɗari da sha tara nan kun gani block din ne duk bayan minti goma gan su nan gashi nan ake samar da wannan block din don kuma gasu nan gaba daya block 119 duk bayan minti goma ake samar da block din yanzu kun ga a duk block daya abin da ake saka na participating da kai gashi za a saka mai h dollar ma'ana amma inda za a saka na dala a duk blog ɗaya da kai participating shine wannan kunga ga yanzu ga total mine total mine na abinda na yi shine mai shi shine total mine ɗin abinda aka yi BTCS da wannan shi adadin satoshi ɗin kenan da aka yi mine shine wannan to kamar yadda kuke gani wannan shine yadda ake mayin na shi wannan a satoshi din saboda haka idan ka tara idan kana so ka cire ko kuma ka saka cikin balas ɗinka ga inda aka rubuta receipt benefit ɗin nan kun gan shi nan receipt benefit to nan za ka danna kun ga yanzu gashi ina mai day 2 na shiga rana ta biyu da son wannan mayan din za a nuna maka ka shiga rana ta biyu da kuma adin abin da ka yi mani a jiya da na soma cikin 'yan mantuna sai na danna claim to shine aka bani wannan ga gashi abin da na yi mayan misali sun ce 0.00 gashi kaza na iya wanda na yi claiming a jiyan kenan zuwa kuma yau ga gashi nan mine 0.0869 gashi nan wannan amma mai ban yi receiving din su ban yi claiming din shi ba shi yasa ba ga ya shigo nan wajen ba to wannan shine yadda ake mining na me na shi wannan satoshi din ga wanda yake buƙatar ya gayyaci wani kuma zai iya danna wannan recruit minus ɗin da ka danna shi za ku ga ga link nan sai ka danna wannan kwafi ɗin da ka danna wannan kwafi ɗin zai kwafa shikenan za ka iya zuwa ka gayyaci wani abokinka domin me shi ma ya soma wannan mayan ɗin kai ma kuma naka zai ƙara gudu ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ina fata za ku yi mana sha da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum